Bismillahirrahmanirrahim. Tsutsar nama ita ma nama ce. Babi na ashirin da biyar. Amma ka ga yaron nan da shi ake ta faman faɗi tashi na son ganin an samo ta. Har ma da iyayen nasa. Amma yaya ka gani shawara ce. A ɗan fusaci Abba ya ce ni gaskiya babu kuɗin nan yanzu a hannuna sai dai idan shi Musaddik na da su ya ara min. Idan na samu zan ba shi. Kaffalan babu wanda bai ƙwalalo idanu waje don mamaki ba. musaddik ne kawai ya murmushi yana mai girgiza kansa. Ganin kawu Musa na neman fusata don dama shi akwai zuciyar tsiyaye saurin faɗan. In mm, kawu ina ga babu damuwa ai, kuma na wajenku ku bar su, in sha Allahu babu abin da zai gagara na sadakar. Ko daga gobe in Allah ya kai mu ake son fara duk abin da ya dace ni a shirye nake. Sosai suke kallon sa zukatansa na ƙara rauni, yaron jarumi ne na gaske. Da kowaɗanne irin iyaye za su yi alfahari da shi. Gaba ɗaya halin Musaddik irin na mahaifinsa ne. Ga sanyin hali ga haƙuri ga kirki da jarumta. Sun nuna masa za dai su ba shi kuɗin amma ya dage kan ba zai amsa ko sisi ba. Dole suka haƙura suka bar sa. Kyawawan halayen yaron na sake saka musu jin kunyar wofantar da su da suka yi. A lokacin da suke matuƙar buƙatar tallafinsu. Amma kuma bakin alƙalami ya riga ya bushe. Yanzu kam sai dai haƙuri, don ta wani ɓangaren su ma ba laifinsu ba ne. ƙanin mahaifiyarsu ne ya nuna musu shi ɗan boko ne, kawai shi ya sa suka yi zuciya suka bar masa su. Kaf abin da ya faru a zaman sai da Mam ta tsare Abba ya sanar mata. Aiko ta sake zige su akan babu wata addu'a, sun zo ne kawai su yaudare su su amshi kuɗin. In ba haka ba, wata addu'a ce za a wani ce sai da kuɗi. Daga ƙarshe ta sake ingiza shi kan ya binciki Musaddiq, din yadda aka yi yaron kuɗi ne da shi. In ba haka ba, ta ya komai ya taso sai ya ce zai yi. Daren kuwa ya hau ya zauna, ko kunyar Allah babu washegari ya kiran Musaddik ya masa tajara Ya kuma ce yana buƙatar miliyan ɗaya a wajensa da za a yi masamra kayan ɗaki. Sannan ya ba da kuɗin kayan kicin, su ma mam za ta yi masa halis ɗin komai. Sai da ya gama sauraren Abba kaf sannan ya yi murmushinsa mai sanyi. cikin nuna rashin wata damuwa a fuska ya ce, Ba damuwa Abba, ka saurare ni, zan samo insha Allahu. Sallamarsa Abba ya yana ƙara jaddada masa. Yana fita mam ta yi wuf ta fito alamar dama laɓa ta yi musu. Zama ta kusa da Abba tana faɗin, ba na gaya maka ba Abban Abbas, yanzu ka yarda ko? To Allah kaɗai ya san mi yaron nan ya tara yake raina mana wayo ya bar mu da nauyin hidimar rayuwarsu. Ana gama hidimar bikin nan ya kamata ka sa shi ya ba mu Abbas jari ya bar wannan gantalar rashin aikin. Sannan ita ma bebi ta fito da miji don na gaji da yawon nan nata haka nan. Babu wani dogon nazari ko tunani a wannan magana Abba ya amsa man tare da bata goyon baya ɗari bisa ɗari. Daga haka suka ci gaba da hirarsu cike da soyayya. A ɓangaren Musaddik kamshi, al'amarin su Abba Kaf ya fara ba shi tsoro don ya wuce abin mamaki ko al'ajabi. Amma dai a wannan karin zai ari halin Samra ko kaɗan ne ya gani ko za su fahimci shi ɗin ba wai sakare ba ne. Yana bin su ne kawai da halayensu saboda wasu dalilai. Yanzu ban da rashin adalci, Ba ma damuwarsu ɓatan 'yar uwarsa ba, kusan sati biyu kenan. Shi da ma gani yake yi mam da Baby kamar farin ciki suke da rashin Samra a gidan. Komi ta musu haka da zafi oho ya kasa fahimta. Ya san Samra fitinanniya ce, to amma duk abinta sai ka shiga ta ne. Kuma mafi yawan lokaci su ne ke fara takalarta, ita kuma ta mai da martani. Washe gari kamar yadda suka tsara aka fara gudanar da addu'o'i a masallatai da islamiyoyi, aka kuma dafa abinci aka dinga raba wa mutane, musamman ƙananun yara da almajirai, don har tsangayoyi aka kai abincin ma. A can Gwarzama su kawo Musa abinda suka yi ƙoƙarin yi kenan da kuɗin da Musaddik ya ba su. don Mansur ya taimaka sosai da ya ji shirin nasu, don ko abincin nan ma da aka dafa a nan shi ne ya ba da aka dafo sa da taimakon maminsa. Kwana uku ana ta addu'o'i da rafa dafaffen abinci. Ga kwanakin biki na ta sake matsowa daf. Gefe Musaddik na ta wasan ɓuya tsakaninsa da Abba da Mom. yayin da su kuma suke zaman jiran a kawo musu kuɗi. Tabbas duk wanda ya miƙa al'amarinsa ga Ubangiji babu shi babu taɓewa bili. Na ga fa'idar hakan ƙwarai da gaske a wannan gaɓar, domin kuwa da kufar da na yi wajen gaya ma Ubangiji damuwata, ya saka min ƙwarin zuciya da jin sabon ƙarfi na dawo samrata ta da. A daren da nake lissafin kwanakin aurena da Mansur saura biyar kacal, a bazata na ji ana ƙoƙarin buɗe ɗakin da nake. Hakan ya bani matukar matuƙar mamaki, don ba lokaci ba ne da ake kawo min abinci. Kusan ƙarfe goma da wasu mintuna ake yanzu na dare. na da ya kasance ɗaya jal da nake sallah da shi na ɗauka da sauri na saka. Ban ma kai ga ƙarasa sakawar ba har an riga an shigo. Baki na buɗe cikin ɓacin rai zan yi magana kawai ya jefa min wata muguwar harara. Ba kowa ba ne face yaron saɗin nan mai dogayen kunnuwa uwa na zomaye. Ni ma hararsa na tare da taɓa baki. A fili na furta, da ka daina burga don baka da bambanci da damisar takarda, kullum kana bayan wani kamar mai gadi. A take fuskarsa ta rine zuwa ɓacin rai, ya ɗaga hannu kamar zai kwaɗa min mari. Sai kuma mu ya tuna oho masa ya fasa. Ya dunƙule hannun yana ɗan kai ma iska naushi a cikin takaici. Ni dariya ma ya bani, amma sai na dake ban yi ba. A cikin zafin rai ya furta, shigo ki mata. Ban gama fahimtar me yake nufi ba likitan ranar da ta duba ni akan matsalar ciwon mara ta shigo. Matar 'yar gayu ce sosai, da gani kuma ka san ita ma 'yar masu kuɗi ce. Murmushi ta yi min cikin tsokana ta ce, ashe dai feshin ɗina ta miƙe. Watsar da ita ne kamar ban ji me ta faɗa ba, don haka kawai bata ta min ba. Na ma ɗauke kaina gaba ɗaya. Magana ta yi yunƙurin sake yi. Mai kunnen zomaye ya dakatar da ita cikin magana zafi-zafi ya ce, Dakta ki mata kawai. Ita ma amsa masa ta yi da to tana zaro sirinji. ido idona idan allura na zaɓi da zan miƙe. Sai dai me ji ne kawai an damƙo min hannu an riƙe. Kafin na farga ta saka min handcuff. Ido rufe na buɗe baki zan balbale ta da masifa ta shammace ni kawai sai shigar allura na ji a hannuna. Kafin wani dogon motsi ta zare ta tana sauke ajiyar zuciya. Kamar daga jikinta take cirowar. Kaina ne ya fara juyawa na koma ganin ɗakin da su kansu bibbiyu. Da ƙyar na iya ɗaga hannu ina nuna su amma na kasa magana. don idanuwa na limshewa suke kaina na ƙara nauyi. A cikin abin da bai wuce minti ɗaya da wasu sakanni ba komai ya koma min ɗib. Sai buɗe na ne na ganna inda ban yi zato ko tsammani ba. Duk da tasowar hadari mai ƙarfi na farkon damuna bai hana Musaddik tashi ba jin an ƙwalla kiran sallar asubahi. Ya fara alwala. Aka fara yayyafi, a gaggauce ya ƙarasa ya wuce masallaci. Kamar jira ruwan nan yake a idar da sallah ya fara sauka da ƙarfinsa. Kusan duk wanda ke a masallacin da gudu-gudu ya fita domin shiga gida. Hakan ce ta kasance tsakanin Yaya Musaddik da Abba. Kusan a tare suka ja wani bahagon birki a ƙofar gidan sakamakon cin karo da abin da ba su yi tunani ba ko zaton gani haka. Tabbas Samra ce ba gizo ba ne, ba kuma mafarkin da ya saba yi ba ne ba. Musaddik ayyana a zuciyarsa da ke faman gudu da uban sauri a cikin ƙirjinsa. Da sassarfa ya ƙarasa inda take. Daidai nan ta fara motsa jikinta sakamakon ruwan sama da ke sauka da ƙarfi. Kuka musaddiq ya saki, tare da durƙushewa a gabanta. Gaba ɗayanta ya wawuso ya rungume a jikinsa. Haka ne ya saka Abba dawowa hayyacinsa shi ma ya nufe su. Cikin rawar murya da ta jiki ya furta. musaddiq da gaske Samra ɗin ce? Bai jira amsarsa ba shi ma ya kai durƙushe gabansu. Duk wanda ya zo gittawa ya gansu sai ya tsaya. Kafin ka ce mi makwabtansu sun ɗan taru a wajen. Duk maza ne da aka dawo daga masallaci. makwabcinsu da suke katanga ɗaya ne ya ba da shawarar a shiga da ita cikin gida. Wannan shawara ta sa ta saka Musaddik miƙewa ɗauke da samra. Ta farfaɗo amma ba ta iya bambanta komai, kamar wadda ke a bige cikin maye. Wannan yanayi nata ya sa da yawan wanda suka taru a wajen ransu ya ɗarsu da abin da ba shi ne ba. Abba ne ya shiga ƙwale kiran sunan Mom, sai ga ta a firgice, da alama ma ita sai yanzu take tashi sallar, su bebi ma ihun Abba ne ya tashe su, a nasu barcin su ma duk suka fito, kowa ya ci karo da Samra sai ya wani irin ja da baya, yana zaro idanu. Musaddik ne kawai ke ta ƙoƙarin ganin ta buɗe idanuwanta da take limshewa da buɗewa da ƙyar. tamkar mai maye. Kusan mintuna biyar kafin ta buɗe idanun da ƙyar sosai ta kalle su. Cikin siririyar muryarta da ta sarka da mayan barci ta ce, Yaya Musaddiq, jikinsa har rawa yake wajen amsa mata da na'am samra. Kandala tani ne, buɗe idonki da kyau ki sake ganina. Alhamdulillahi ya rabbi, alhamdulillahi. Yanda yake sambatun yana hawaye da dariya sai ka ɗauka ya zautu ne. Su dai simam na tsatsaye cirko-cirko kowa sai kallon su yake yi. Musaddik da duk ya gama rikicewa ya zaro wayarsa da sauri. Mansur ya fara kira. Don abokin kuka shi ake fara gaya wa mutuwa. Wani ihun farin ciki da Mansur ɗin ya saki sai da ya janye wayar don jin zai fasa masa dodon kunne. Daga nan ya kiran DCO shi ma dan ya sani. Shi ma yanda yake ta jera alhamdulillahi zai tabbatar maka ya ji farin ciki. Su ma 'yan gwarzo ya kiran su ya sanar musu. Ai kafin ka ce mi ana ta shigowa gidan. Don Mansur ma cikin ruwan nan ya taho duk da gari bai gama washewa ba. Sai daga baya jama'ar gidansu suka biyo sa. Sanda suka taho, an wuce da Samra asibiti domin duba lafiyarta kamar yadda DCO ya ba da umarni, don san Samra ba ta cikin hayyacinta saboda allurar da suka yi mata. Lokacin da Goma ta gidajen rediyo da na TV da yawan su sun sanar da ganin Samra. Gidan tv su ne ya fara fitar da batun. Dan da nan sai ga 'yan jarida. Sai dai an hana su kowace irin dama ta ganin Samra. don har lokacin barci ma take yi ita. ‘Yan gidansu ma da ‘yan gidan su Mansur duk suna daga waje ne. Sai wajen sha ɗaya ‘yan gwarza suka iso su ma. Nan fa asibitin ya ƙara cika. Dole dakta ya roƙa su ragu. Don ana buƙatar sanda za ta farko ta farka a cikin hayyacinta. Gamsuwa da hakan ya sa aka ragu. Mansur da Yaya Musaddik da Abba sai kawo Musa kawai aka bare. Sauran duk suka wuce gida. Ƙarfe ɗaya da wasu mintuna Samra ta farka. A lokacin babu kowa a ɗakin don wanda aka bari asibitin duk sun wuce masallaci sallah. Sai nas da aka bari ta kula da ita don za ta iya farkawa a ko da yaushe. Hakan ce kuwa ta faru. Sai dai tana buɗe idan ta bakinta da addu'a nas ɗin nan ta miƙe. Sannu ta yi mata da farko sai kuma ta ɗan fita kamar za ta yi kiran dakta ne. Babu jimawa sai ga ta ta dawo. A lokacin Samra ta ɗan daddafa ta tashi don wani irin fitsari take ji. Matsowa nas ɗin ta gaban gadon tana mai cire wayar da ke a kunnenta. Ta yi ɗan danne-danne da bai wuce sakan biyar ba ta nuna wayar a kan fuskar Samra da ke kallonta. Don ta rufe fuskar ta rub da face mask. Idanuwanta kawai ake iya gani. Baki sam da ta bude za ta yi magana da ƙyar don ganin nas din ta saka mata waya a gaban fuska. Amma sai ta mata nuni da wayar alamar nan za ta kalla. Babu musu ta juya kanta a hankali tare da buɗe manyan idanuwanta da suka kumburo sosai. Suka ɗan yi ja a jikin fatar, amma cikin su tartar. Ta sauke su a kan fuskar wayar. Numfashi ta nema janyowa da sauri, amma hakan ya gagara, sakamakon cin karo da fuskar wanda ba ta yi zato ko tsammanin gani ba, shi ma ya zuba mata idanuwan nan nasa tamkar zai cinye ta ɗanya da su. Zaune yake ƙafa ɗaya kan ɗaya da salon zaman ƙasirtar nan tasa. A yanayin location ɗin da yake zai tabbatar maka da ba a Najeriya yake ba ma. Duk da ta cikin waya ne ji ne kallonsa na neman ya mutsa min kaina, amma na dake a zahirance, sai ma wani irin mummunan kallo da ni ma nake jifansa da shi ba tare da na san ina yi ba. Ƙara tsattsare ni yayi da da idanuwansa cikin yanayi irin ke ba da kunya ko? Ni ko na ya mutsa fuska irin iban da kunyar sai yaya. Hannunsa ya kai ya shafo gashin da ke a haɓarsa, cikin salon ƙara tamke fuskarsa cike da gizago, shi a dole bai son raini, murya a kausashe ya fara magana da ƙyar, don yanda lips ɗin ma ke motsawa kaɗan-kaɗan, sai ka ɗauka ba za ka iya jin abin da yake faɗa ba, amma kuma sai na dinga jin muryar tasar ɗin a kunne na tamkar ba a waya yake ba. Ganin ki cikin zuri'arki ba shi ke nufin wasan ya ƙare ba, sai dai kina da zaɓi biyu. Bakinki ya kasance shiru ki ci gaba da rayuwa da waɗannan mutane biyun. Hoton Hafiz da Yaya Musaddik ya bayyana. Ban ma san sanda na waro idanuwa na waje sosai ba ina ɗan zabara. Shi ko hankali kwance ci gaba da faɗin. ko ki buɗe sa da zance a kaina ni kuma na rufe miki shi ta yadda ko mai irin harafin farkon suna na kika da sai kin firgita. Na bar ki lafiya. Da sauri ni ma cikin jin wani ƙarfi na ce, yaƙin sunƙuri ai na mai tsoro ne. Idan ka cika namiji ka bar laɓe a bayan ƙarfin dukiya ka zo mu yi gaba da gaba. Sai a bambanta waye jarumin tsakanin ni da kai. Ita Samji ko ina Samra ɗinta take, ba na ado da wasu domin kare suna ko ƙarfin ikona, sannan garkuwa da wasu domin cimma buri ai tsohon salo ne. Bidiyo ne dai ba zan bayar ba, kuma har abada ba za ka taɓa sanin inda yake ba, kai ni kaina ba za ka sake ganina ba. Wani jahilin murmushi ya saki da sai da ƙirjina ya harba, don wani kalar mugun kyawunsa ne ya sake bayyana. Idanuwansa ya ɗan lumshe da sake buɗewa a kaina, cikin yanayin kallon ƙasa-ƙasa. Ban ma san na murguɗa masa baki da jan yanawa ba. Ya ɗan taɓa baki cike da basarwa, tare da motsa lips ɗinsa a daƙile ya ce, Ina matuƙar son wasa da mutum irinki mai taurin kai da kaifin baki. Don haka kar ki yi gaggawa, in dai yaƙin gaba da gaba ne yana tunkaro ki, don haka je ki yi shiri na musamman, don yaƙi da ma shi daidai yake da tunkarar mayaƙan duniya. bai sai mun hada a filin daga. Ya ƙara magana da salon kashe ido ɗaya, ya ɗaga min yatsu biyu. Ai ban ma san na zabura ba. Ina waro idanuwana gaba ɗaya waje don al'ajabi, ka ji min kwarto zai iskanta ni, don wannan abin da ya yi ainihin iska ne, baki na buɗe zan yi magana ɓat ya ɓace tamkar bai taɓa bayyana a fuskar wayar ba, a hargitse na kalla nas ɗin da ke ƙoƙarin amshe wayarta, ita ma ni take kallo, cikin tsimar jiki na ce Malama sake kiransa. Baki ta ɗan taɓe a gadarance ta ce, ai shi bas giwa ne baya ya waiwaye. Cikin ɓacin rai na ce wace ce ke? Sanin wace ce ni ba zai amfane ki da komai ba. Kare rayuwar 'yan uwanki biyu shine mafi muhimmanci a gare ki. da yin shirin yaƙin da ke tunkaro ki kamar yadda ya faɗa a yanzu. Kuna magana da Hajiya Mira mai kayan mata. Don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta? Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta? Wannan maganin da kuke gani, rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Dan Allah, don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki ki jarraba wannan maganin wannan mallaka da kuke gani mallaka ce mai sirinji ba a sa ta da hannu ba a sa ta da hannu da sirinji ake matsa ta ko kuma ki zuba ta a leda ki matsa a gabanki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mallakar in ba ku ƙaramin misali mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku ba don cuta ko kuma zamba ba. Ina macen da namiji ya cuce ta, ya kuma yaudare ta, ya sadu da ita, kuma ya ƙi aurenta. To don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin, ta matsa a gabanta, ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayata in ta ga dama ta bar garin. Babu zaune, babu tsaye, babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki. to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak kenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba Shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu bakar kishiya annami mai wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu. Idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa. a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya Mira, za su iya tuntuɓa ta ta namba waya kamar haka. 070 45 76 76 86 ko kuma 090 31 81 06 24.